mutane na yan zango ku bari mu bude ido mu sosai kan mu bari kowa ya zo ya muna karya kan mu yadda ana muna karya karyan ya isa ba womiya mun wanke shi mun wanke muka shanya muka gwada da rana muka ga mun ga abin da ke cikin ba womiya an jin cikin shi duka mun sani da bakin shi ya ce wa in mahama na da abin da zai yi sabin ya bai yi ba zai ce kuma wa vote mai ba womiya in kana da abin da zaka muna npp in kuna da abin da za yi da mutanen ghana in kuna da abin da za ku yi da mutanen zango ba wumiya mutanen ka da zai cewa mutanen kan na, mu yan zango musulmai muna tambayan ka me ka kulla muna ba abu ko gudan da ba wumiya da yan zango astrotef common astrotef zango ba inda aka yi shede wale-wale fadama garin akufado a cim ba sai da aka yi a cim ma ya zama zangon sai zama a cim ya fi ababu a sawasi ba har yau an kasa astrotef an je ana yi unguwan arna da unguwan su dai mustapha amid yayi wani garin shi a kufa da wani garin shi ba umiye wani garin shi shaka duba unguwan national chief imam shaka ja aka yi guda wato za ba sympathy musulmai da yan zango tun da yi da national chief imam hey never aiki muke nema ba masallaci muke nema ba abinda kai Allah sa albarka amma ba abin da ya sa muka votun ka kenan ba wannan kawal ma an zamu zauna nan mu tantance ba sai ka kubu saboda kai da kanka biyan ka na wani ba wa da kan shi ya saba abin da yake yi masallatayya da za a ajiye shi kan skill kan reality abin ga eh, eh, ya ke kiran shi ma lifestyle audit garin gane ba mu ya jeje saboda Baumia bai da business Baumia is not worth million dollars before ya zama vice president Baumia bai worth million dollars before ya shiga cikin politics ya aka yi gari ya waye don ya zama politician yana ya gina masallacin 2.5 million in za mu yi wanga magana gari bai wayewa saboda Baumia da kanshi ya san kamar inda yake bi yake samun kudin na akwai question mark akwai question mark shi sa malamai jiya iyayenmu sun yi kakanninmu sun yi ba mu ga wani ma amma mun zo mun ji politician bai zuwa ya ba su kudi su ci da shaidar su doki su ajiye jikokinsu su ci iyayenmu malamai na zamani ku yankuri ba wumi abin da ya yi Allah sa albarka amma ba mu sayawa kan wannan wajen ya gina muna masallaci shi sa mu doki mu doki rayukanmu mun doki rayukanmu mun sa an nushi shekara bakwai za mu shekara takwas ba abin da aka sina namuna ba wani shekaran ga karkashin fadanci da kuma shugabancin abawumiya shekaran ga muna maganan ga mutane nawa ne ba sai sun je haji ba mun zauna mun yi magana mun ya mun kira shi mun tambaye shi ya aka ya a duba a gyara tun yanzu kar ne siya kuma a kara da mutane kuɗi ba mu yi ba ba mu yi ba sam saboda ba mu da interest